La'akari da yawaitar tashe-tashen hankula masu nasaba da ayyukan 'yan bindiga da na 'yan ta'addan da suka addabi al'ummar Nijar da ma kasashe makwabta ya sa kungiyar haɗa kan kabilun wannan ƙasa wato Leni Shirin Sunday Cousin shirya taro domin addu'o'in zaman lafiya a daidai lokacin da ake shirin kammala goma ta ƙarshe ta watan azumin Ramadan. Malam Mamman Lawali Ali Shibo shine shugaban wannan kungiya. Sojawan a fagen daga bas iyaka wanda suka rasu. 'yan uwanmu da suke jihohi daban-daban wanda ba sha ba an shiga gidajensu eh, an kashe wasu wasu an furgita su sun bar gidajensu to wannan ya ishe mu kaɗai aya eh, mu zo mu ba da mu a kawo zaman lahiya kenan dole addu'a ce muka sa gaba Eh, a matsayin kungiya mai fafutukar ganin an kau da kabilanci mai fafutukar ganin zaman lahiya ya shinhuda a cikin mu da dukkan makwabta kasashenmu wanda ake tashe-tashen hankali. A yayin wannan zama malamai magada annabawa sun ware lokacin musamman don yin nasiha ga mahalartansa. Ga abin da Ustaz Suleiman dambashi ke cewa. Al'amari ne wanda yake ya shafi ƙasa gaba ɗaya. saboda haka 'yan ƙasa su tsaya su natsu su ci gaba da yi ma ƙasa addu'a dama an taru ne saboda a yi karatun alkur'ani a yi addu'o'i ga ƙasa jan hankalin da ke gare mu zuwa ga masu tabbatar da tsaro su sani cewa amana ce aka ba su wannan amana kuma idan ba su tsaya suka kula da ita ba yadda ya kamata sai allah ya tambaye su saboda haka wajibi ne a gare su su tsaya tsayin daka su ga cewa lalle an tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar da kuma kewayenta ga baki ɗaya. Daura da waɗannan addu'o'i ƙungiyar ta NSA ta rarrabawa wasu gwamman yara marayu kayan sallah domin ba su damar samun walwala a yayin bukukuwan karamar sallar da ke tafe. Maraya ba shi ya zaɓa ya zama maraya ba. Allah ne ya kaddarta mishi hakana. To ya kamata a kama ya yi cewa kamar bai rasa uwayen shi ba yanda wanda suke da uba suka sa kayan sallah shi ma maraya don samun walwala shi ya sa muka yi wannan tunanin. sakataren kungiyar malaman makaranta ta sinan isu arzika da ke ɗaya daga cikin manyan baƙi ya yaba wannan yunkuri da ya ce abu ne da ke buƙatar samun goyon bayan al'umma shi dai zaman lahiya yana ga tahe shi lalle wannan saukar qur'ani saboda a samu zaman lahiya da damuna mai albarka da kwanciyar hankali akwai mahimmanci gare ta Allah ya basu lada abin da sun kai na ga kuma marayiyan basu kayan da za su sallah gaskiya association waga ta eh, tabastaka ta Nijar eh, ni ina gode mata kwan wannan shine karo na biyu da kungiyar hada kan kabilun Nijar NSA ke shirya taron addu'o'in zaman lafiya a albarkacin watan Ramadan hade da baiwa yara marayu tallafin kayan sallah tsarin da shugabanninta suka kuduri aniyar ci gaba da shiryawa lokaci zuwa lokaci a matsayinta na kungiyar da ba ruwanta da manufofin siyasa Sule Mummuni Barma, Mayar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.